حقه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau 23 ga watan Zulqa'ada, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya yi daidai da 26 ga watan julai shekara ta sha tara. muna cikin karanta littafin addurar bahiya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firqi hazil umma yau za mu tashi shafi na hudu. muna cikin bayani a kan tarihin Zaid bin Ali radiyallahu an an gane ku yanda ya taso da ainihin da da'awansa na yaki da Banu Umayya har ya zamanto ya fada cikin kuskure kamar yadda za mu gani na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim uh, fa zaid ibn ali rahimahullah kaga zaidu dan aliyu Allah ya masa rahama wadi dafa'ahu ahlul kufa li hadha al khuruj hakika mutanen kufa sun tunkuda shi zuwa ga wannan tawaye din mutanen kufa sun ingiza shi zuwa ga yin tawaye ga hukuma Kuma ma labisu an takhallaw an sannan ba su daɗe ba sai suka wofinsa daga gare shi bi ma'ana ba su daɗe ba suka suka rabu da shi bayan sun tura shi sun ingiza shi da ya taso su kuma sai suka janye suka ba shi waje wa khazalu suka taɓar da shi ya ne a bi لا يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ألوكا تشند سكسن شوى للي yi bara'a. daga ainihin malaman nan guda biyu ba su yi bara'a daga shekhairi ba su ne abubakar da umar ba su yi bara'a daga abubakar da umar ba an gane ku sun gane cewa shi zai dan aliyu bai yi bara'a daga abubakar da umar ba sun ce a za mu taimaka ma wajen yaƙi da azzalumai amma kuma kafin mu taimaka maka muna so mu san menene ra'ayinka kan abubakar da umar sai ce abubakar da umar ainihin manya-manyan sahabbai ne abokan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ainihin wato an musu albishir da aljanna ya ce su. mutanen kirki ne suka ce masa to gaskiya tun da har ka yarda da wa'annan mutane kana ganin suna da daraja to gaskiya ba za mu maka bai'a ba in kana so maka bai'a sai ka nuna bara'anka daga abubakar da umar ka kafirta su shi kuma ya ce bai taɓa jin mahaifinsa ya zage su ba ko ya tsine musu ballantana kuma a ce ya kafirta su an gano wannan ko to a nan suka yi baran-baran da 'yan shi'a an gano wannan su a lokacin sun yi nufin ne su yi amfani da shi ya ba su haɗin kai ainihin su kafirta abubakar da umar su ce ainihin fatawan shi ne su ce wannan fatawa na ta abubakar da umar fatawa ne na zaidu dan ali radiyallahu anhu shi kuma sai nuna ina mahaifinsa ya rasu yana mai yarda da su manzan Allah ya rasu yana yarda da su haka nan mahaifinsa Aliyu bin Abi Talib shi ma ya rasu yana mai yarda da su yaya za a yi shi kuma ya musu tawaye yaya za a yi shi kuma ya saba sai ya yarda an gano wannan ko to anan sai 'yan shi'a suka watsar da shi shine takallau mu na'am wa ah, kadaru wala yal'anuhuma eh wato lokacin da suka san cewa bi annahu la yatabarra'u min ash-shaykhayn da Bakar Umar wa la yal'anuhuma da suka san cewa shi ba zai yi bara'a daga Abubakar da Umar ba kuma sannan ba zai tsine musu ba bal yataradda anhuma kai yana ma neman musu yardan Allah in yace Abubakar yana cewa radiyallahu an umar radiyallahu an to wannan yasa yan shi'a suka masa tawaye walamma shammara zaidun lil khuruj ila al kufa a lokacin da zaidu wato ya zage damɗe domin fita zuwa ga kufa ittajaha ilaiha sai ya fuskanta zuwa ga kufa din faltaffan nasu haulau. sai mutane suka yi cunkoso a gefensa suna nuna masa goyon baya na yin tawaye ga ainihin sarakuna shugabanni وجعلوا يدفعونه إلى الخروج على الخلافة الأموية sai ya zamanto suna tunkuɗa shi zuwa ga yin tawaye akan shugabanci na ainihin banu umayya an gane ko su shi'a na kufa kenan suna ta azalzalawa suna ta ainihin ziga shi akan yin tawaye ga shugabancin banu umayya a walakinahu labisa ya ta'allalu lahu sai dai cewa wato ya daɗe yana ta kawo musu dalilai dalilai wa hawala taruka albalda sai ya yi nufin ma ya bar garin ya yi nufin ya bar garin ya fasa yin wannan abun ya fasa yin mai ya fasa yin tawaye nan ko fa'alihu alaihi fa'alahu alaihi sai suka nace masa da magana cewa lallai lokaci yayi da za a yi maganin azzalumai lokaci yayi da za a yi tawaye ga wa'annan banu umayya din suka nace mishi wa qalu aina takhruju anna rahimakallah sai suka ce ina zaka fita daga gare mu Allah ya maka rahama ina zaka ka fita daga gare mu saboda me wa ma'aka mi'atu alfi sayfin min ahli al-kufa wal basra wa khurasan alhali tare da kai akwai dubu ɗari akwai takubba dubu ɗari na mutanen kufa da mutanen basra da mutanen khurasan duk gaba ɗaya kowanne daga cikin su ya zara takobi na goyon baya a gare ka domin a tunkuɗe azzalumai a yadribuna bani umayya bi dunak za su ainihin sari bani umayya domin kariya a gare ka bi dunak za su ainihin sari bani umayya domin kariya a gare ka A وكان da nufi في هذه الرحلة rajulun عاقل عديد Ya kasance akwai wani mutum mai hankali mai ladabi ya kasance yana abotar zaidu a cikin wannan rigila din a cikin wannan tafiya sai Allah ya haɗa zaidu a tare da wani mutum mai hankali mai basira yana tare da shi huwa Muhammadu bin Umar bin Ali bin Abi Talib sunan shi Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib wannan bawan Allah mutum ne mai basira mai hankali mai ladabi fa hazzarahu min hadhihi al-wu'ud al sai ya masa tahziri ya ankarar da shi daga irin wa'annan alƙawura na banza alƙawura wofintattu ya ce irin wannan alƙawari ƙarya suke yi za su ingiza ka ne su ma shigo shigo ba zurfi da zaran ka afka sai su janye su gyale ka an gane ko saka muna ba da shawara a gare ka kada ka saurari wa'annan mutane 'yan shigo shigo ba zurfi ne نعم وتلك الهماسة التي قد تتبدد في وقت الجد da wannan hamasa din wanda hamasan yakan tarwatse a lokacin tsanani zaga mutane suna ta hamasa ana magana su yi kabbara da kayi magana ɗaya su yi kabbara su ce insha Allah za mu bada rayuwar mu wajen taimakonka sai kuma ka ji wannan sai ka ɗauka ka samu mataimaka da ka taso da ƙarfi sai ka waiga baya ka gaba kowa an watse an baka waje to wannan shine irin shawaran da wannan bawan Allah ainihin Muhammadu wa Muhammadu bin Umar bin Ali bin Abi Talib ya bai wa Zaid bin Ali ah, ah, A qala lahu udhakkiruka Allah ya abal Hassan. sai ya ce masa ina tunatar da kai Allah ya kai abal Hassan. lima lahikta bi ahlik lama lahikta bi ahlik lalle ka riski iyalanta. ina gama ka da da Allah lallai ka rufi iyalanka ka bar wa'annan mutane masu alƙawarin ƙarya Wala taqtul قو ولا تقبل قول أحد من هؤلاء الذين kada ka amshi maganan wa'annan mutane da suke kiran ka mayaudara ne kaka yadda in shi'a ne fa innahum la yafuna laka to lalle su ba za su cika maka alƙawari ba dama sun saba ainihin cin amana sun ci amanan kakanka sun ci amanan mahaifinka Hussein radiyallahu an to kai ma haka za su ci amananka alaysa asabu jaddikal al ibn Ali shin ba su ne ainihin a wato mutanen kakanka ba Husain dan Aliyu ba su bane misali wa kana Zaid ibn wa kana Zaid aba ay yarja to shi kuma Zaidu sai iyar da ya dawo irin dai abin da ya faru ga Husaini din an gane kaga shi Husaini mutanen Kufa sun rubuta masa wasiƙa kuma wasiƙa nan cike da bayan rakumi an gane ko sai ya rubu da wannan wasiƙa din suka ce masa ya zo yanzu kufa ta zama tashi babu wani mulki a kufa yanzu a lokacin nan sun masa wannan wasiƙa cikin dare Da ya ga wannan wasiƙa cikin dare sai ya rudu da gari ya waye sai a ga yana ta shiri yana ta shiri ina za ka je ya ce za ni kufa ne ka je ka yi mai ya ce mutanen kufa sun mun baya. sun ce in taho babu wani gwamnati yanzu sai nashi aka ce masa wa'annan bayan Allah a mayaudara ne yan shi'a mayaudara ne za su yaudare ka ne daga baya su watsar da kai kada ka je mayaudara ne ina an gane ko an ce za ja al tuliban suliban idan kaddara ya zo sai a zare mutum hankali mutane da dama sun ba shi shawara abdullahi bin abbas ya ba shi shawara abdullahi bin umar ya ba shi shawara aisha radiyallahu anha ta ba da shawara muhammadu bin hannafiya sun sun ba shi shawara amma ya ce musu ina ba ku gane ba ne an mun wasiƙa cike da raƙumi da daddare to ina kuma da safe inda ce da safe ne haka wannan bawan allah suka yi mai shigo shigo ba zurfi ya tafi kuba har ya zamanto ɗakin ba da zai shiga ma a tarbe shi babu ko ina yake sai ga harba kufa ina wayannan mutane da suka ce yanzu kufa suka ce babu gwamnati sai yanzu ya tarar ashe akwai gwamnati mai karfi ma misalin a gwamnatin ibn ziyad an gane yayi a lokacin nan ya nemi zai koma sai aka zo aka kai mai aka yi ma ibn ziyad labari cewa ga Husaini ya zo yana so ya zo ya kwace kufa ya ce ba abin da ya kawo ba kenan an ce min ne in zo ba gwamnati an gane wannan ko a takaice dai abin da ya faru ya faru har ya zama to yan shi an gaba ɗaya sun gudu sun watsa masa daga shi sai mutanen suka taho da yake jarumi ne Allah ya bashi jarumta jinin manzo ne sallallahu alaihi wasallam yayi yaki iya yakin sa da mutane dubbai daga baya zo ya gaza suka kashe shi har ya zama to suka fulle mishi kai to shi ma irin wannan abun shi ne irin abin da kuma zai faru ga ainihin Zaid bin ali an gane wannan ayi shi ma gashi an ba shi shawarwari amma kuma bai gamsu da wannan shawara din ba kada ka je wa'annan mutane mayaudara ne wa'annan mutane kaza ne za su yi ma shigo shigo ba su yanda suka yi wa Husaini yanda suka yi wa kaza ina bai gamsu ba an gane ko Allah ya riga ya kaddara abin da zai faru ya faru na'am fa ba'da an qama zaidun bil kufa bayan zaidu ya zauna a kufa bid'ata ashara shahran yad'u li nafsi wato watanni goma da yan kai goma sha ɗaya a goma ko wato watanni bid'atu ah, shaharan asharan shaharan asharan haka yanzu yau bayan zaidu ya zauna wato wata goma goma sha ɗaya da yan kai ah, yadda uli nafsi yana kira zuwa ga kanshi ma'ana yana kira zuwa ga a zo a bi shi ka duba ba ka shiga cikin gari inda akwai gwamnati kana kiran mutane su zo su bi ka a kifar da wannan gwamnatin kuma kama ce mutum ya zo cikin garin kaduna ya yana kira a zo a bashi goyon baya yana yana so ya yaƙi gwamna yan rufa'i ya kwace da kake tunanin yan rufa'i zai yi zai kwanta isa bacci to wannan shine abin da ya faru zai bin ali ya shiga cikin kufa ya sa akwai gwamnati kuma ya zo yana kiran mutane zuwa ga kanshi an gane wannan ko wali nafsihi yana kira wata goma sha ɗaya sha ɗaya da yan kai a wayar tafu haulahun nas ko mutane suna kewayawa gefensa su ko gwamnati suna so su taɓa shi suna jin tsoron taɓa jinin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba lura ba in ka taɓa jinin manzo ka shiga uku kowa zai ba da shi wajen bi wajen kariya ga jinin manzo to wannan ya sanya gwamnati ke ta tunanin ya za ta yi da wannan bawan Allah gashi ya shigo garinsu kuma ya zo yana neman a zo a bi shi a kifar da gwamnatin da suke ci na'am kharaja huwa wa ansaruhu yaquduna na al-har to bayan lokaci ya tsawaita sai da shi da mataimakansa suka fito suka kutsa cikin zurfin tekun yaki suka kutsa cikin zurfin teku na yaki wa kanat ma'arikun adida ya kasance yaki ne wanda yake mai yawa aka yi tsakanin Zaid bin Ali da kuma banu umayya qada ghimaruha qada ghimaraha zaid wa ashabu wanda Zaidu da magoya bayansa sun kutsa cikin zurfin tekunta eh bi basalatin da kowane irin jarumta وكانت آخر حلقة حين التقى زيد في 500 فارس to ya kasance ƙarshen halka wato kullum ana yaƙi yana rasa mabiya kullum ana yaƙi mabiya suna ƙara guduwa su ɓoye a hankali hankali ƙarshen zagaye na yaƙin shine lokacin da zaidu ya haɗu da banu umayya da sojoji ɗari biyar mahaya doki barada guda ɗari biyar kawai duk sauran sun wasu ina sauran suke an neme su a rasa ma jaishil umayyin tare da runduna na banu umayya allazi na haza adaduhu 12000 wanda adadin sojojin sun kusanci dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu da ɗari biyar ku haɗa rundunar zai da mutane ɗari biyar rundunar banu umayya dubu goma sha biyu in kai ne za ka tsaya amma da yake jinin manzo ne sallallahu alaihi wasallam wannan jarumta din yana nan an gane to haka zaidu ya kutsa cikin zurfin tekun wannan yakin ina fatan gane da ainihin barada guda ɗari biyar sun dubbar mutane dubu goma sha eh na'am a wakadan nasru ya li zaidin ma qillati adade wato nasara saura nasara ya kusa ya cika ga zaidu tare da karancin adadinsa saura kaɗai ya samu nasara ba wayannan mutane ɗari biyar din haka ya yi ta komawa da su me kuke tunani da a ce yana da mutane kamar dubu biyu ko dubu uku <coughs> masu yaƙi da gaske saura kaɗan nasara ya cika ga zaidu laula da ƙarancin adadinsa laula anna sahma asabahu fi jabhatihi al-yusra da ba don wani kibiya ya same shi a goshin shi na hagu wajen goshin shi gefen hagu nan kibiya ya soke shi shine kawai abin da ya dakatar da nasarar shi A faji alahu bi tabibin ismuhu sufyan da aka soke shi da wannan kibiya kibiyan nan mai guba ne to wannan kibiya ta musibantar da zai sosai ya rikice gaba ɗaya da ya rikice sai aka zo masa da likita sunan likitan sufiyan aka zo masa da shi ƙwararren likita ne wama in ra'at tabibu sama mafrushan fi jabhati zaid wannan likitan kawai wato yana gani yana ganin wannan kibiya an shimfiɗa shi a goshin zaidi hatta qala la har yace wa zaid innaka in nazatahu min ra'sika mut ya ce lalle kai shawarar zan baka wallahi in ka cire wannan kibiya a kanka ka kenan sai dai ka bar kibiyar kawai a kanka haka kuma zai yiwu kibiya mai guba irin wannan lalle kai in ka zara wannan kibiya daga kanka gaskiya ba abin da likitoci za su iya ma mutuwa za ka yi qala zaid rahimahullah sai zaid ya faɗa Allah ya masa rahama zaid ya ce almautu saru alayya mimma ana fi yace zance na gaskiya a cire min shi kawai yace wallahi mutuwa shi yafi sauki a gare daga fiye da halin da nake ciki wallahi da ka san halin da nake ciki gara a cire in mutu yafi sauki kenan ba karamin musiba yake haduwa da shi ba a wannan lokaci Allah shi kiyaye fama an intaza sama hatta ma tali sa'ati wato likitan bai dade da cire kibiya ba kawai nan take ana cire kibiyan nan take ainihin dubi na ali ya rasu nan take ba wani ɓata lokaci su haɓu dafna في makanin aminin ba'i sai magoya bayansa suka yi ƙoƙarin su binne shi a wani waje amintacce mai nisa an oyo ne a da'i daga idanuwan makiya kada makiya su gano inda aka binne shi domin sun san in sun gano wajen za su je su haƙo wajen su wulaƙanta shi Ah, walakin a'da'uhu توصلوا ila القبر في اليوم التالي. yawm al-tali sai dai makiyansa sun sadu zuwa ga kabarin a sun gano wurin da aka binne shi ka san a cikin mutanen zaidu sun za a iya samun munafikai wanda sun shiga cikinsa suna kai labari ka ga wurin da aka binne shi a ah, wani bashu sai su banu umayya suka je suka haƙo kabarin suka haƙo shi wani a sahu wa salabul jasada fil kufa bi makan suka yanke kansa suka gicciye ainihin jikin a kufa a wani waje Sun san wa ainihin. aka ce aka buga kusa aka gicciye shi haka eh a yuqalu lahul kanasa ana kiran wannan waje kanasa nan suka yi suka gicciye shi wa ursila ra'su ila dimash. sai aka aiko kan shi zuwa ga Dimash kowa ya ga kan kan ainihin zai kamar yadda aka yi ma Husaini haka aka yi wa shi wannan kun ga Husaini radiyallahu anhu shi ma an an fulle mishi kai aka je aka kai ma Ubaidullahi ibn Ziyad ya kasance shekara hijira annabi na ɗari da ashirin da biyu wannan abin ya faru ah, wa hakaza tabdu qissatu zaid min nahiyati su'il aw haka nan kissan zaidu yake bayyana ta bangaren mummunan rabo. an gane babu rabo shi ma irin abin da ya faru ga mumasila akbarar mumasala ya yi daidai mafi girman daidaituwa da kissatin Hussein da kisan Hussein irin abin da ya faru ga Hussein shine irin abin da ya faru da shi wannan min jami'il malabisat daga dukkan gogayya dukkan wani gogayyan da aka yi iri ɗaya ne sai bambanci kaɗan shi al radiyallahu anhu shi bai je cikin garin yana da'awa a kifar da gwamnati ba shi an ce mai na yi yanzu ya zo garin kufa gaba ɗaya babu gwamnati shi ne gwamnati yanzu ku fahimta ashe sun bai shigo shigo ba zargi ne da ya shigo cikin garin sai ya zo ya gama mutanen da suke ba shi goyon baya ma rasa inda suke amma shi man da zai bin ali shi ya shigo cikin garin yana ma da'awa a zo a bi shi shi ne jikan manzo wanda ya cancanci ya yi mulki an gane a zo a yaƙi a zalimai ku ji wannan ayi kaga shi na husaini kusan za a ce ba za a jingina shi zuwa kuskure ba kamar yadda za a jingina wa na zaidu zaidu ya shiga misali a ce mutum ya shiga abuja ya zo yana kira cewa a zo a taimaka mai a yaƙi gwamna buhari a yaƙi shugaban ƙasa buhari a yaƙi shugaban ƙasa a cire shi shi ya hau me kuke tunanin buhari zai aikata zai kwanta ya tabbaci yana kallon mutumin to ne abin da ya faru ga shi na wannan na Zaidu bin Ali an gani shi yana da fahimtar cewa ainihin su a manhajin yan zaidiya wato manzan Allah sallallahu ya bar duniya bai yi wasiya ba Manzan Allah bai yi wasiya ya faɗi shugabanci ba amma tabbas shugabanci zai kasance ne ga ɗaya daga cikin jikan manzo sallallahu kuma jikan manzo daga cikin zuri'an fadima wanda ya fito yi kira zuwa ga kanshi Ina aka samu jikan manzo daga zuri'an Fatima a fahimta yan Zaidiya ya fito ya kira mutane cewa ni ne ni ni ainihin zuri'an Fatima ne na zo ina so in kifar da gwamnati to a lokacin ya kira mutane suka ba shi haɗin kai in ya kifar da gwamnati a lokacin ne ya zama shugaba ya zama amirul mu'minin wannan shine fahimtar yan Zaidiya sabanin su yan Shi'a Rawafid masu karyan cewa kafin manzo Allah ya bar duniya sai da yayi wasiya ya ambaci Aliyu bin Abi Talib ya zama shugaba su ɗan shi'a zaidiya sun ce manzo Allah bai yi wasiya ba sai dai manzo Allah ya ɗan yi hannunka mai sanda ne cewa shugabanci yana hannun gidansa amma kuma gidansa ɗan bai ayyana kowa ba sai mutumin da ya nema shi yasa shi ya miƙe ya ya nema ku fahimci bambanci tsakanin shi'a zaidiya da da wayannan to wannan shine na'am fal makanu alladhi kharaja minhu ma huwa al-kufa wato wurin da ainihin duk bangarorin guda biyu suka fita da Husaini radiyallahu an da Zaidu wurin da suka fita da Zaidu bin Ali dukan su gaba ɗaya sun fita zuwa Kufa ne don kusan sharrin Kufa Kufa ta dade tana kulla makirci ga bayan Allah na'am a ma kharaja mutawarrita dukan su gaba ɗaya sun fita da ƙarfin hujja kowanne ya fita da ƙarfin gwiwa yana ganin zai samu nasara wa ahlul kufati fil halaini humul mutaqaisun su kuma mutanen kufa a duk halaye guda biyu su ne kasalallu masu taɓarwa. idan mutum ya zo da ƙarfin gwiwa su kuma sai su taɓar da shi suke taimakon shi an khawdil haru su ne masu kasala masu masu daga kutsawa cikin fagen fama wa hunaka amilun akhar min zuhuri firqati zaidiyya akwai kuma wani amili daban akwai wani sababi daban wanda ya janyo bayyanan wannan kungiya har kungiyar ta yi ƙarfi a zamaninta ala wa huwa dawafi siyasiya wal aqaidiyya ku saurara shi ne wato matun kuɗa na siyasa da kuma aƙida, matun kuɗa na siyasa da kuma aƙida. an gane abin da ya kuɗa mutane zuwa ga yin imani da da'awan zaidu shi ne maganan aƙida da kuma maganan siyasa na'am ci gaba baka gani ويظهر ذلك جليا من خلال خطب زيد بن علي wannan yana bayyana a fili ta ɓangaren hudubobin da Zaid bin Ali yayi Zaid bin Ali ya yi hudubobi wanda suka nuna dalilin da ya sa ya yi khuruji ga shugabanci na Banu Umayya A fatarahu yubayyinu asbab at-taharruk saura. Za ka ga Zaid bin Ali yana bayyana sababin taharruk sababin da ya sa ya motsa da sababin da ya har yayi wannan saura din mai sababin da ya sa Zaidu bin Ali yayi wannan motsawa har yayi wannan tawaye ga gwamnati na Banu Umayya kama fi qawlihi rahimahullah kamar yadda yake cikin maganar Zaidu Allah ya masa rahama yana cewa ma kharajtu ala alladhina agharu ala almadina yawm alharra yace kawai nayi tawaye ne ga wayannan da suka kai farmaki ga Madina ranan harra lokacin da aka kashe abdullahi bin zubair din nan wanda suka kai hari ga madina suka halarta madina yawmul harra din nan hatta ramu baitallahi bi bil manjani bi haddil manjani har ya zamanto sun harbi dakin Allah da kaifi na ainihin majaujawa an gane suna ta jifan dakin Allah da ainihin kaifi na majaujawa dakin Allah fa Ka'aba to wayannan mutane su ne yanzu muke kaiwa hari su muke matawaye saboda sun kai ma ɗakin Allah hari da majaujawa ah, wa min al-asbab aidan allati addat ila zuhuri firqati zaidiyya daga cikin sabubba kuma da suka janyo zuwa ga bayyanin kungiyar zaidiyya kuma daga cikin sabubba su siyasatin latin tajahaha bani umayya in hajaha muluku bani umayya hmm. wato mummunan siyasa wanda sarakuna na bani umayya suka shiga sarakunan banu umayya bayan muawiya ya gama mulki to dan shi yazidu ya yi mulki mara daɗi ina fatan gane sannan an samu wasu masu mulki na kirki irin su umar dan abdulaziz kaga shawa banu umayya ne kaga usman dan affan banu umayya ne mulkin shi yayi kyau sosai sannan sai ga muawiya sannan akwai umar dan abdulaziz akwai ire-iren su wanda sun yi kokari sosai a wajen mulki amma kuma an samu daga baya wanda suka munana mulki suka aikata abubuwa marasa kyau a cikin mulkinsu to wannan abun ya sanya wato kiran da yazidu ya yi a kiran da zaidu ya yi zaidu bin ali a yi tawaye ga banu umayya sai wannan kira ya samu amsuwa ina ba ta lura sai kiran ya samu me ya samu amsuwa saboda misali yanzu idan gwamnati ya zama to ba ta wa talakawa saban Allah ya yi yawa zalunci ya yi yawa cin hanci da rashawa ya yi yawa talakawa suna shan wahala idan aka samu wani ya zo ya ce adalci ya kuke gani da gudu ake bin shi irin wannan zaluncin shugabanni aka samu wani wani waje wani ya zo ya kira zuwa ga adalci ba wuya mutane ke bin shi a ah, da awansa zakiya ta samu amsuwa wajen talakawa lokacin da shugabanni suke zalunci a wajen hukunci sai ga shi sai shugaban wannan da awa ya zo ya ce an zo za a kafa shugabanci na musulunci shugabanci na adalci wanda mutum yana kwance kawai zai ringa zai dinga kunna famfo kawai yana shan fura misali ina ba gane za a nuna ma musul za a nuna ma aljanna kusa a nuna ma adalci kusa ashe shigo shigo ba zurfi ne to kuma su mutane sun gaji da zaluncin azzalumai to suna ganin wani ya zo wanda ya ce zai fitar da su daga wannan zalunci da kuke tunani gaba ɗaya ba sa ma duba ko shi waye misali duk wanda ya ji labari ga wani mutum yana faɗa da amerika za ka kawai a ce kawai mutumin kirki da kawai ko da fa mutumin ya fi america sharri saboda an san america azzaluma ce an san america kaza kaza da sauran zaka nan to su ma banu umayya sun yi wani irin kurakurai wanda talakawa sun gaji da su sai gashi jika manzo ba daga gidan manzo jinin manzo ya taso mai kuke ni ai da gudu mutane za su miƙa wuya zuwa gare shi na'am wa bani abbas da kuma irin kurakuran da banu abbas suka tafka a cikin mulkin su shi ma wannan ya sanya mazhaban zaidiya ta samu mabiya sosai wa mutaradatuhum lil bait al umawi wa atba'ihim da kuma yanda suka yi ta koran yanda banu umayya suka yi ta kokarin ainihin koran ainihin banu umayya da kuma mabiyansu diniyya تهاونهم salati wa ghayriha Haka nan, irin yanda ko kuma da banu abbas da yadda suka kori ainihin banu umayya dan banu abbas suka kori banu umayya suka hau kan mulki su ma sun tabka wani irin ta'addanci wajen wannan abin da suka yi sannan da mabiyansu an gane wannan ko haka nan irin wato yadda banu umayya a banu banu umayya suka wulakanta al'amarin sallah sun yi sassauci da sallah da kuma yadda suka wulakanta al'amuran addini kamar sallah da waninta wallahu a'lam an gane wannan ko to wannan sai ya motsar da mutane lokacin da zaidu bin ali ya fara yin da'awa nan take sai ya samu amsuwa cikin al'umma an gane lokacin da mutane suka suke ta complain suka ce pdp sun gaji da ita suna ganin buhari ya zo mai faru ba da gudu ba to yanzu ma shi ma sun ce shi ma sun gaji da wa mutane sun fara cewa su ma sun gaji da buharin to kila kuma aka samu wani mai adalci shi ma sai ya zo an gane to wannan shine halin jama'a an gane to wannan shine akwai wanda da ba sa zagin buhari yanzu ma sun fara tafka mai ashar yi saboda ta hanyar sun dashi ni sun bashi haɗin kai sun yi kaza sun yi kaza su ma yanzu sun talauce a lokacin mulkin sa wa iyaz billah an gane to wannan shine na'am ahammu mabadi zai ahammu mabadi zaidiyya mafi muhimmancin manufofin zaidiyya mafi girman aƙidu na zaidiya za mu ci na'am al al'awwal. na farko A mutaqaddimu zaidiya yuqaddimuna ali bin abi talib radiyallahu anhu ala sa'iri sahaba na'am wato magabatan zaidiya salafin zaidiya yuqaddimuna ali bin abi talib suna gabatar da ali dan abi talib radiyallahu anhu ala sa'iri ala sa'iri sahaba akan sauran sahabbai an gane suna cewa aliyu bin abi dalib ya fi dukkan sahabbai daraja kun fahimta yi a ƙa'ida na sunna a cikin sahabbai zuwa ya suka fi daraja a ƙa'ida na sunna abin da ya tabbata ingantaccen ainihin fatawa shine abubakar da umar su suka fi daraja akan dukkan sahabbai daga abubakar sai umar sai usman sannan sai aliyu bin abi dalib wannan shine fatawa na gaskiya wanda babu kuskure a cikinsa duk wanda ya faɗi sabanin wannan yayi kuskure an gane wannan ko so daga amma magabatan zaidiya suna da aqida na gabatar da Ali bin Abi Talib akan duk sauran sahabbai gaba daya har da Abubakar da Umar na'am wala yuta'inuna fi Abi Bakr wa Umar amma ba sa sukan Abubakar da Umar saboda Zaid bin Ali wato mun karanci tarihin sa an nemi ya soke su ma bai soke su ba ko yace mutane wato abokan kakansa ne masannan kakansa yana musu yabo na alkhairi mutanen kirki ne yan aljanna ne kaza kaza da sauransu so ka yan zaidiya ba sa suka ga abubakar da umar A yatanuna wa yatabarrauna ala Usman amma suna suka kuma suna barranta da Usman bin Affan radiyallahu an su 'yan zaidiya matsalan su suna sukan Usman radiyallahu an wa amma mutaakhiruhum yatanuna fi sahaba amma waɗanda suka zo daga baya mutaakhirun din su mutaakhirun din wa yan zaidiya misali yanzu in ka je kasar nan kasar Yaman akwai yan huti wata ƙungiya wanda suke yaƙi da gwamnati yan huti to wannan yan huti shi'a ne zaidiya asalin su amma su sun tasirantu da Iran saboda makamansu gaba ɗaya yana fitowa ne daga Iran makaman da suke yakan gwamnati da shi su yan huti gaba ɗaya tun daga missile da bindigoginsu da tankokin yakinsu gaba ɗaya iran da yake shigo musu da shi to wannan sai ya yi tasiri a gare su har ya zamanto su ma sun koma rawafi yanzu Su yanzu ba a kiransa yan zaidiya sai dai rawafi domin suna la'antan abubakar da umar suna kafirta sahabbai gaba ɗaya kamar yadda shi'a na iran ke yi an gane amma asalin aƙidan zaidiya suna yaban abubakar da umar sai dai su suna cewa aliyu ya fi su mai shi ke nan kawai matsalansu aliyu ya fi su daraja sannan kuma suna sukan usman bin affan wannan shi ne matsala na zaidiya amma wa'inda suka zo daga baya sun ɗauki aƙida irin na rawatin saboda abokin barawo barawo ne sun tasirantu da shi'a na iran wannan ya sanya suka kwaso aƙidunsu su ma eh kama ta'anati rafidatu fihim kamar yadda 'yan rawatin suke suka game da su الثاني نبيو يرون الخروج على إما su ‘yan zaidiya daga cikin abin da ya bambanta su da ahalus sunna salafiyun su ne suna ganin yin tawaye ga shugabanni ila jaru aw zalamu aw kafaru idan suka karkace ko suka yi zalunci ko suka kafirci su suna ganin idan shugabanni sun karkace ko shugabanni sun yi zalunci ko sun kafirta kenan shugabanni sun karkace amma ba su kafirta ba shugabanni sun yi zalunci amma ba su kafirta ba ko kuma sun kafirta ma su yan zaidiya suna ganin a yi musu tawaye amma yaya fahimta yan salafiya yake daidai da yan zaidiya su wane ne ake wa tawaye a mahanga na salafiya na salafanci shugaban yin zalunci ana ɗaukar makami a ce sai an fitar da shi ko kuma ya karkace amma ya kafirta ba in ya kafirta ana fitar da shi ya kafirta kufuran bawahan ba kafirci mai tawili ba kafirci wanda malamai suka yi sabani wasu suka ce a'a ya kafir wasu suka ce bai kafirta ba aka samu akwal to a nan wajen yan salafiya ba sa ɗaukar makami su ce za su kifar da shi an gano wani ko amma in kufuran bawahan ne za su fitar da shi za su ɗaukar za su cire shi amma shi ba kafin su cire shi ba sai akwai istida'a in babu istida'a za su ce a yi haƙuri a ci gaba da istighfari ana neman gafara mu ci gaba da bautan Allah har Allah ta'ala ya raba mu da azalimi Allah ya raba mu da kafiri an gani ba za mu ce tunda ya kafirta dole ne sai an kifar da shi ba sabanin su yan a zaidiya yan a zaidiya ana ha maza ha mata yan shugaba ya yarin da dole sai an kifar da shi na'am wa yaz'umuna anna dhalika huwa al-amru bil ma'ruf suna rayawa cewa lalle wannan shine amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da kuma nahyi anil munkar wasu na cewa wannan shine zage cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar an gane allazina in makkannahum fil ard aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar suna cewa idan shugaba ya karkace ko ya zalunci a ɗauki makami a yi ɗauki ba daɗi da shi sai an cire shi shi ne amuru bin maruf da kuma nahi an munkar to idan ka ji malami yana yin da'awa yana cewa ya ku talakawa ku fito mu yi amur bil maruf wa nahi an munkar wannan kalma mujmala ce kalma ce dunkulaliya tana buƙatar yi muku tafsir an gane kalma tana da daɗi talakawa kun san Allah ya ce dole ne a yi umarni da kyakkyawan aiki za ku ce eh dole ne a yi hani akan munkari to yanzu har ma manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam marra aminku munkara falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastadi kaza kaza har zuwa dai karshe to ba za ku fito ayi ba sai ku ce to kai mana tafsiri yaya ake yi to anan za ku gano cewa salafi ne ko dan zaidiya salafi ne ko dan khawarij salafi ne ko ba mutazili an gane amma kalmar a dunkule kowa na jin ta zai bada goyon baya kamar kalmar zikiri ne ku zo mu zikiri kalma ce mujmala yan bid'a sukan yi amfani da ijmal kai kuma salafi ka ringa buƙatar tafsir malam ka ambaci zikiri ka ce a zo a yi zikiri tabbas zikiri na da kyau amma ya zikirin yake yace ga ganga a fara kadawa ana ambatan Allah sai ce a kada ganga a yi me to ka san wannan dan bidiya ne sufi ne kawai karewa Allah kai ko kaji mutum ya ce mu koma zuwa ga Qur'ani kalma ce mujmala shi ai dole a koma qur'ani ai wannan dole a bashi goyon baya amma aka rubuta Allah bai kace nufi ayi watsi da duk wani bayanin da manzo Allah ya yi ba mu da bayanin manzo Allah qur'ani kawai mu ma kanmu malamai ne ba sai manzo Allah ya mana bayani ba ka san wannan sidiki ne dan kara katori ko ku zo mu yi riko da mutanen gidan manzo Allah kalma ce gujmala ko ya muku bayani sai ce sahabbai sun yi ridda sun yi kamata su zama shugabanni a kwace ka san wannan zindiki ne dan shi'a ne to irin wannan kalmomi masu daɗi za ga yan bidiya sukan yi amfani da shi ya zama to kaman abun farauta kai da baka yi karatu baka san firak ba sai ka faɗa ku zo mu kafa shari'ar musulunci amma hanga na me an gane sai ka ga ana kira ne zuwa ga mahanga na ikwanul musulmi ko mahanga na hawari to gara a ce babu an gane gara a ce babu wannan shari'a din kada ka zo ka ba da ranka ka ba da dukiyanka ka ba da komai naka daga baya a zo a yi ma kwab ɗaya in ka ga malami na kira zuwa ga wannan kalma mai daɗi kada ka yi saurin bin shi ka tsaya ka natsu ka karance shi da kyau sai ka ga inda ya dosa wani sai ya shekara goma baka san inda ya dosa ba sai a hankali a hankali zai fara fito da miyagun manufofinsa an gano wannan ko to kun dai na'am a ah, walaysa hunaka firqatun minhum illa wa tara sayy to ku rike wannan ka'ida an ba ku ka'ida babu wata kungiya daga cikin zaidiya suna da kungiyoyi da yawa akwai kungiyoyi na zaidiya kala kala babu wata kungiya daga cikin su face suna ganin daukan takobi a yaki shugaban ya zalunci dukan su haka ne kada wannan zaidiya yau da rika cewa mu ai mu masu sauce ra'ayi ne kariya yake an gane dukkan su gaba ɗaya suna da ra'ayin shugaban yin zalunci a ɗauki takobi a kibar da shi an fahimci wani ko dukkan su gaba ɗaya masu kuruji ne ga hukam kenan wannan manhaji na kuruji alal hukam kuskure ne wanda zaidu bin ali ya jagoranta kasance shi jikan manzan Allah ba zai sanya mai mishi biyayya makauniyar biyayya ba an gane an san jikan manzan Allah ne an san malami ne amma ya yi kuskure a nan wajen ba a tare da shi kuskuren shi ne mabiyanci suka ɗauka in shugaba ya yi zalunci kaza yanzu asali mutanen yaman gwamnatin da ke mulkinsu a da dukansu 'yan zaidiya ne sun yi kuruji sun kifar da gwamnati da yawa kuma sun daɗe suna mulki har yanzu kun je yaman masallatan gwamnati na yaman masu limanci a garin 'yan zaidiya ne inda za ka yi limanci a masallacin gwamnati 'yan zaidiya ne kamar yadda yanzu mafi yawan masallatan gwamnati za ka yi sallah a garin ahalu sunna ko to su masallatan gwamnati mafi yawa 'yan zaidiya kama mamaye shi su suke limanci a garin an gane to wannan aƙida ka rike wannan da kyau babu wani dan zaidiya wanda baya ganin ɗaukan takobi a akibar da shugaba ko da ya rantse matsariya yake yi kenan ya fara takiya kenan kamar na shi a rawafi na'am asali na uku wa yaquluna bi taswibi ali bin abi talib radiyallahu anhu fi harbi eh, kun ga wannan matsala na khuruj al-hukam wa in jaru yana da muhimmanci yana daga cikin ginshikin abin da ke bambanta dan salafiya daga wani in ka ga malami ko da ka ga yana cewa shi ahlus sunna ne ga yana da wannan to gaskiya yana da fahimta na khawarij ko kana ko ka yadda ko baka yadda ko kana son shi ko baka son shi an gane in dai yana da wannan fahimta ku zo mu yi kare jini biri jini ko kaji ya fara kira zuwa ga zanga zanga ko da ya ce ma zanga zangar lumana akwai masu ɗanyin masu ɗanyin lambu sun ce ai zanga zanga bai halatta ba akwai na lumana ya halatta an gane wannan ai sun ce akwai ɗan zanga zanga na lumana a ɗan fito a ɗan riƙe kwali to ai daga riƙe kwali daga hayaki ne wuta yake fara ci daga wuta ya fara kunnuwa daga hayaki ya fara an gane wannan ko to so in ga an ce zanga zanga lumana to sauran zanga zanga ba za su fito mutanen Sudan sun kifar da gwamnatin da zanga zangar lumana suka fito ana dan rike kwali kaɗan kaɗan sai yawa ake ƙarawa sai yawa kaman wasa kaman wasa sai gashi yanzu gwamnati na hannunsu ina fatan gane wannan mutanen sudan sun kifar da albashir da zanga-zangar lumana duk wanda za su fara zanga zangar suna farawa ne a hankali su ɗan daga kwali irin su irin zaman lafiya suke su sai suka ga sun yawa sun ce to dole ba gwamnati ta sauka daga nan in ma ba ta sauka ba za su yi yaki za su daɗe suna zanga-zanga in ka fara harbi sai kasashen arna irin su amerika su waye kasashen makiya sai su rinda turo musu da makamai musamman yanzu kasar da ke jagorancin ta'addanci a duniya gaba ɗaya ta ce iran in ta samu dama duk wata ƙasa kaga ƙasar yaman ita ce take tura musu makamai ƙasar siriya ita ce take taimaka ma yan wa'annan yan wa'annan masu ba yan wa'annan isil alƙa'ida akwai hannun iran a ciki duk wani yaƙi daga kaga ana ta gwamzawa to iran tana taimakawa a kan shi shi yasa yana da wuya kaga wata kaga wasu yan ta'adda sun kai hari ga iran iran ba a taba kai ba a kai mata hari sai a sai a kai wa saudiya hari ba kai wa iran ba me yasa saboda saudiya ba ta goyon bayan iran na goyon bayan an gano wannan ko saboda haka na uku su suna ganin bi taswibi ali bin abi dalib fi harbi su suna da fahimtar dacewan ali bin abi dalib wajen yakin sa sun ce yakin da aliyu yayi yayi daidai wanda wannan shi ne fahimta na ahlus sunna su ma su ma ahlus sunna suna ganin yakin da aka yi tsakanin aliyu bin abi dalib da muawiya aliyu shi yayi daidai muawiya yayi kuskure amma bambancin da su kafirta muawiya ko fasikantar da shi ahlus sunna ba su dauka muawiya kafiri bane ko fasiki aliyu shi ya dace a wajen yakin muawiya yi kuskure amma kuskure na ishtihadi ne idan mutum ya yi ishtihadi sai ya dace yana da lada biyu idan ya yi ishtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya da aliyu da muawiya babu wanda yake cikin zunubi duk suna da lada sai dai aliyu ya fi lada saboda shi ne ya dace muawiya ya yi kuskure wajen ishtihadi yana da lada ɗaya idza ta al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fahimtar yan salafiya fahimtar ahlus sunna kan wannan matsala din kaga mutum ya bude baki yana sukan muawiya dan shi'a ne kada ya rude ka cewa shi ahlus sunna ne ƙarya yake yi da ka fara ganin mutum ya ce wallahi ni ahlus sunna ne wallahi kaza ni muawiya ne bana so to ƙarya kake yi an gane ya fara shi da takalmi ne me zai rage ya dauka dan shi'a ne an gane wannan ko yan shi'a nan da suka fara zuwa wasu ke fara zagi sun fara da yazidu nan suka dumbaruwa muawiya zaga suna buɗe baki suna zagin mu'awuya sosai su ce ba su da abubakar sau man karaka su a hankali sun gaji an fara allah ya tsine ma awal da sani awal da sani da salis to waye awal da sani waye salis ka gani to saboda haka su da yan shi'a zaidiya suna ganin aliyu cikin dukkan sa ya dace wa fitta hakim haka nan wannan tahakim din da aka yi tsakanin shi da wa da muawiya ko wanda aka sanya wakilai aliyu ya tsoko wakilinsa shine abu musa al-ash'ari shi kuma muawiya ya tsoko wakilinsa amr bin al-as aka zauna to su ma suna ganin aliyu ya dace a cikin wannan tahakim din na'am lokaci yayi to masha Allah sai neman taimako wanda aka saba yi daga yan uwa za a zaga a nemi taimako a ringa bayarwa da yawa bukatun suna da yawa in ka bayar da yawa ka samu lada da yawa in ka bayar kaɗan ka samu lada kaɗan a ringa dagewa ana rufe ido ana ba da taimako domin yin amfani da su inda suka dace a musulunci ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum إيه عندك عينك حاج عينك حاج جدا تنظر في الظلمة ta'ajjabtu kaifa qara'ata na'am sai tambayoyi ko wa alaikum salam na'am na'am eh eh Thank you. Mm. Na'am. Idan zan cika shi a an zo zanga-zanga sai yanzu ke ce shi gaskiya baya zanga-zanga shi salafi ne. An gani? shi gaskiya ƙidan shi ya hana shi wannan zanga-zanga su suka ce su za su yi sun ji sun gani to shi kenan sai zuke a yana da na'ibi ila na'ibin ma john ne ko patrick sai ci gaba da yin zanga-zanga su shan kai da matsayinka na ɗalibi wanda yake na suna baya halitta ka da gomen baya kan wannan shi zanga-zanga tsarin demokarasi ne ya tsara shi an sanya zanga-zanga tsarin demokarasi ya yarda da pressure groups wato a samu wasu ƙungiyoyi wanda suke ainihin suke azazzara wa gwamnati akan ta biya bukatun talakawa ba tsarin musulunci ba ne, shi tsarin musulunci zai goyon bayan irin wannan abin. shugaban yana mulki yana da iko ya zartar da abin da ya ga dama sai dai a ba shi shawarwari a mai ya yi kuskure an gane wannan ko amma irin wannan a ce a yi ta yin wannan yana buɗe ƙofofi na ɓarna da yawa ƙaranci misali a tudun wanda aka ce za a yi wannan kawai barayi ma sun ishe ku da zarar an fara ɗaukan kwali an fara zanga-zanga wasu za su fara fasa shago a fasa wannan shago a fasa wannan gida a je a yi sata wasu samu daman yin sata cikin kwanciyar hankali an gane da yawa kasashen laraba irin wannan abin ya faru sai a ce zanga-zangar lumana to daga wannan zanga-zanga sai ga wani na jin haushinka sai amfani da wannan dama ya huce fushin shi a kanka a ji a kona maka gida a kwashe ma dukiya a kashe na kashewa ma a lokacin nan tunda lokacin ba ana cikin zanga-zanga hukuma ba su yi binciken wasu suwa kai wannan abun ba to saboda haka akwai wannan tsari ne na demokrasi zuwa yana ɗaliban suna bin tsari ne wanda demokrasi ya ba su dama su yi an gane ba wai musulunci ya ba su daman yin shi ba na'am wa alaikum assalam eh eh banu hashim da suke mulki ba za a ce lalle jikokin manzan Allah gidan da ke mulki yanzu dai banu ne. amma kasancewar su cika manzo Allah wannan ba da bari ya ce haka a gane wannan eh kabila ce eh. ba sharadi ba za ka suwa wayannan kabilu suna ganin sai ga ina suna musu wahala masu aure wani kabila su banu hashim yanzu ga yarinya ta kai shekara arba'in tana nan tana jiran banu hashim yanzu ya aure ta eh wannan abin yana daga cin abin da ke ba su wahala sai ga yarinya ta girma ta manyanta ba sai auren faru ba tana jiran banu hashim nan ana magana ma aure a cikin su larabawan saudiya din an gane cikin shawa ma tukuna a cikin shawa kaga banu hashim daban take ko to ba za su auri ba ƙurayshi ba sai dai ya zo daga cikin banu hashim to zai ga wata ta mutu ba ta yi aure ba saboda abin kunya ne ta yi wannan auren wata a wannan al'ada ne na kuma ce su aure wani balarabe na misira baka taɓa jin wata balarabe ta saudiya a waje ba a saudiya kaje an ce ga wata balarabiya ta je ta auri wani a misira ko wani a iraki ko wani a yaman bai yiwuwa balle ta auri dan najeriya <laughs> wanda wannan ma yana kama da wuya abu ne wanda ba zai ma yiwu ne ko mun kudinsa ko shugaban kasa ne ba ta aure shi ba yadda za a aura ga wani ya ji ya auro ba kureshiya ga wani ya ji ya auro ba kureshiya eh, a masar suna da arha a a wannan masallacin ma kana so wuri ba mutum da za ka iya an dan kuɗi za ta bika ka dawo da balarabiya ga ta nan eh insha Allah shi ke ko wa alaikum assalam eh eh ba fannin Hussein ne eh na uyi bare da gaske na'am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.